kun ga yanzu ga hoton da aka doki daga makabarta wurin bison nan shi kuke kallo kan screen ku za ku ga wani wato uh, sign an yi da red yana point kan wani bawan Allah wannan bawan Allah nan khalifa kenan Abdul Faidi shi kenan yayan shi nan kenan daga makabarta yayan shi nan kenan daga makabarta da suka zo shi aka point kan shi da wannan red sign da doku gashi gashi na wurin nan kuma nan jama'a ina son mu yi duba da kyau mu duba hullan da ya akwai abin da ya na ce mu duba hullan da ya mu duba rigan da kuma yasa sa ku duba kuma maskin da ya sa fuskin shi makabartar na aka zo da aka fito da wannan hoton sai wasu suka zo suka ce wai hoton na hoton da ne da sauransu ta subhanallah shi nan goton na gwada abu karara clear black and white ana gani amma in this case uh, black and white na kun san uh, speech na wannan colored ana kallo ga shi na wurin nan present daga makabarta amma wannan shakiya sun yi audio suka yada suka ce wai bai te ba wai bai te bison kanin shi ba wannan ba adalci ba ne wannan mugayen mutane wanda yake suna da wani selfish interest wani zuciyan banza suna son su shiga cikin wannan family nan su cause problems ba su da tausayi in ba ka ba at this critical time me zai kawo suna wannan abin nan kan whatsapp suna yadawa suna karya domin su kwaba ma mutane bakin jini amma wannan mutanen suke cikin cin rai ya fi kowa cikin wannan makokin ga wannan kashe da aka yi ran suna ba ta ya fi kowa ba inda za ka zauna ka saulara wannan shiri ka ce kai ranka ya fi bace ya fi wato jinin shi karya kake yi yayannin shi kannin shi ƴaƴan shi matan shi ka zo ka zo ka ce kai kana fi more pain kana ma mutane karya kan wato whatsapp kana karya gashi evidence ya fito karara ga yayan shi daga makabarta gashi na wurin nan as a matter of fact kibla fm da muka yi binciken mu binciken mu ya nuna kaman duk abin da aka yi da wato gawa wato jiki ko mu ce badi na sheik ali kalamul faida da shi yayen shi cikin aka yi da shi aka yi fawo amma wanga mutane saboda wani tsohon kurci an doki mutuwan sheik ali kalamul ga ana so yi wasanni da shi ana so a yi shaitanci da shi ana so a kawo problem cikin gidansu family da yake suna grieving suna cikin bacin rai abin ya taba su to abin da aka so na yin kan whatsapp kenan kuma wannan elementin nan sun soma wannan abin fa shekaru fawo na gaya muku tun wanda ke bibiyar shani ya sani amma kamar da na fada na ce ba mu da problem mutane a disagree with views amma shari da kage da kasafi ba shi ciki wannan ba shi cikin ba musulunci ba ne to wannan mutane me suke son su achieve don da an nuna wannan hoton ga sai suka continue suna karya suna kage suka ce wai sheik alifatul akbar shi alifa na sheik alhaji uh, wato malam maikanu jallo wai shi bai kusa da wato gawan ba wai komi da za a yi duka wasu ke yi to kafin su tafi makabartan sun yi abin da ake kiran shi a sunan shi a wasifa sun yi wasifa kuma kafin su je wasifan nan shi yayan shi cikin dakin shi an cika jama'a an cika ba space yana wurin nan yana fama-fama yadda za su yi maza-maza a yi processing shi ke gaba-gaba shi da the head of the family shi ke gaba-gaba yanzu ina so mu tafi lokacin da yake ana getin shi ready za ku gan kayan da ya sa ku duba hulan shi ku duba rigan nan ku duba face mask shi nan duk lokacin da za mu gwada wannan ranar da aka yi janazar da bison duka ku duba kayan da ya sa da hullan da face mask shi mu tafi yanzu a gwada muna on cable fm mu gan lokacin da ake getin shi ready akwai kun ji wani sound kuma a wa'anda yake kuna kallo wa'anda yake kuna saurara kan radio equipment kun ji wani brief silence ta wannan bangare na amma wanda kuke kallo za ku gani lokacin da ake getin shi ready yake shiri a fito da shi domin a je a yi abinda musulunci ya ce a yi da gawan musulmi a muna wannan falin na na'am any moment ina ce za mu gani uh, ina ce any moment za mu ga wannan falin nan uh, muna mu ready kun gan screen sun ku yayi dark a little bit sannan kuma ya zo ya gain wato um, uh, ya kamu na wannan uh, view na shi yasa any moment za mu gan wannan screen na mu gan lokacin da yake yana shiri getting ready let's go a yanzu gidan shake ali ah, sheikh ah, khalifa kenan lokacin da ake shiri da ina ci ga 'ya'yan marigayi a ah, family members ada ko kuma ci ada family members su kenan yayan sheikh ali kalamul faida wasu da kuke kallo ma da yanzu lokacin da suke suke jiran ga duka bawa allah da ake jira ya zo ya lead abin a tafi a je a yi abin da yake mutane thousands an tattaru na shine sheikh alifa abdul faida to yanzu kun gan within the next few minutes za mu gan yadda zai fito da za a getin shi wadi ya zo ya tafi a je a yi wannan wato jana'iza sun je masallaci first amma yanzu kun gan an shiga an cikin daki da kuke sauraron mu kuma mun kallon wannan screening ga a few minutes uh, I wanted to grant you a wish, you know, of seeing um,

هذه البكاء والفوز جندا مجندا شوف فوز يا مسلاتي شوفوا يا مسلاتي يا سلا شوف فوز يا مسلاتي انا افتوى يا سلا يا مسلاتي زونا Duwa, ku yi ma magana, duwa, ku yi ma yan sa na magana, kan ruwa ya kai. ku duba rawanin da ya sa nan da kullun da ya sa ku duba da kyau wai da kuke solar mun kibla fm ku duba rawanin shi da fullan da ya sa da rigan da ya sa da kyau ina ce wasu ku kun gani rigan da ya sa rawanin da ya sa fullan da ya sa duka kun gan shi wurin nan yanzu suna anya za a tafi na matsalacin matsalacin kuke kallon ne za a je a yi wato a wasifa kenan za su je su yi wasifa ina ce kun gan karara wannan screen ya gwada muku to yanzu shi na sun je wurin wasifan nan thank you mu appreciate Masha Allah yanzu sun zo wurin wazifa kuke kallon nan kun gan hullan nan ko gudagudan shirin da ya fito da shi nan wannan shiri gudagudan ya fito ya zo wurin wazifa da shi gashi nan face mask a eh, fuskan shi ya sa abin ya protect zamani annoba shi ke zaune wurin na ta damar ne sheikh khalifa abdul fairi ke cikin masallaci suna wazifa in a, in a moment ga gawan kuna gan gawan gawan kenan suka prepare za je a bisa steps da aka take duka na bison nan kuke kallon nan steps duka kenan yasa ga nan kenan kuke kallo ina ce yanzu mu koma back to wato makabartan nan eh muna so mu ga image makabartan thank you yanzu nan ku duba hullan nan da kuma rigar rawanin da rigar da yasa shi guda gudan kuma yazo so ne yayi wasifan da shi ranan nan guda gudan rana da yanke fam wurin gida da ya tashi ya fito daki suka zo aka jira shi jama'a aka fito da shi aka kawo shi kuma wato masallaci suka zauna suka yi wazifan da kyau suka kare wazifa kuma suka zo makabarta wurin aka doki wannan hutun ga to yanzu ina so mu samu wani view da zai gwada muna wato uh, da suka tafi makabartan nan wani, wani video kuma mu duba wani guntu again a role shi za mu gan kun ji wani uh, noise bayan nan sannan mu gan screening nan wani uku salaramu mu to yanzu ga makabartan thank you an zo makabartar nan ga matasa an zuba kasa kan kabari an kulle eh, an kulle to yanzu mu duba wurin nan kuma shi mun gan halifa abul faidi ko dai ba gani shi yanzu bidiyon kenan muna kallo to yanzu jama'a duk wanda kuke saurara ku duba screen da kyau za ku gan halifa abul faidi gashi nan wurin nan kun gan shi wurin nan gashi nan za ku gan shi karara ya zo closer abin ya zoom in a little bit more ya to ku gan shi to in kuka gan shi gashi na wurin nan hullan shi da yasa guda gudan ta dama ta dama kun gan shi hullan shi da blue face mask da yasa makabiran kenan makabartan kenan gashi nan kun gan shi yana wai gashi ya daga hannu yana da jama'a kun gan dajin da ke wurin nan duka makabiran nan kenan makabartan kenan shirin nan da ya tashi ya fito da shi dakin shi ya zo da shi wazifa da wannan kuma zo gashi ya rika farin zani yana wai to shi kenan shi kenan da sauran delegation da suka lead wannan biso su suka zo makarfatan suka zo suka bisa shai ali kalamun faida suka zo suka bisa shi har yau gashi na yana wai yana wai ma jama'a yana wai su jama'a daga makabartan kenan ke yasa wannan duka evidence ne fawo jama'a waɗanda suke wasa da hankalin ku kan whatsapp da su youtube da su facebook kan cewa bai tafi bison kani shi ba kariya ne wani fada ne suke da shi suka zo suka biki suna saka cikin wannan sha'ani wato rasuwan da a kashin da aka yi ma sheikh ali kalamul faida wanda yake gidan shi sheikh alhaji abdullahi michael jallo suna in pain gashi nan lokacin da yake musu addu'a gashi nan yana addu'a yana addu'a mutane sun daga ne to tun da wanganga wani elementi nan suna hulga hun suna suna karya kibla ya na ga muku gaskiya duk inda yake muna investigation inda ba mu ga wanga evidences bane da mu ce a ah, ba evidence amma gashi nan karara yanzu me yasa wannan mutane suke ci gaba suke wannan kage da sharri me yasa yana da ban mamaki shin ba su tausayi wannan gidan nan kamar suna in pain ba su tausayi kamar wato sun lose nasu jininsu ɗansu kaninsu yayansu babansu don yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya ina da ba ku fi wannan pain me yasa za ku yi siyasa da shi that's the question me yasa za ku yi siyasa da shi evidence ga ya fito karara kamar duk wannan abin da suke faɗi wani shari ne kage ne sheik ali kalamul faida allah jikin shi allah ya mishi rahma allah ya fi mishi allah ya haskaka kabarin shi ya sa shi cikin janna shi ne barin allah muna fata ya mishi kyautan janna za mu zo gude phone lines nan screen da kuke kallo na gashi nan karara evidence na black and white college video phone kuna kallo a shi ne wurin kabarin kenan aka sama ga yayin shi wurin amin mai annabi shame on wannan mutanen da yake sun shirya wannan maganan da yake ba gaskiya ba